بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma 24 ga watan almuharram a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha hudu ga watan goma a shekara ta 2017 miladiya za mu dora ne a inda muka tsaya a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwabba wallafar malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra madina riwayar yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi al-andalusi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laythi za mu tashi ne a darasi na ɗari da da uku. kuma muna cikin kitabu az-zaka a darasin da ya wuce mun kammala bayani ne a babi na goma sha biyu babu ma ja'a fi sadaqatil baqa wanda ya nuna mana yau za mu tashi a babi na goma sha uku kenan babu sadaqatil khulata babu sadaqatil khulata babin da zai mana bayanin zakka na waɗanda suka hada dabbobinsu domin al-khulata jam'i ne na khalid shurafa jam'i ne na sharif kurama jam'i ne na karim ruhama jam'i ne na rahim kaga ala wazani fu'ala ala wazani fu'ala'u galibi fu'ala'u yana zama jam'i ne na fa'il na abin da yake sifa fa'il kaga khalid sifa ce ba sunan mutum bane hakan nan sharif hakan nan rahim sauransu ina fatan kuma bayyance jam'i sai zama fu'ala kaga khulata'u fu'ala'u ruhama'u fu'ala'u uh, shurafa'u ruhama'u duk gaza jami'i na rahim fa'il kenan khulata waɗanda suka haɗa dabbobinsu mutane biyu sai suka haɗa dabbobinsu na farko na farko a yaya za mu gane sun haɗa dabbobinsu da me da me da me ake lura da cewar an haɗa dabbobi ina fatan kun bayanci wannan da ke ko kun lura da ke ko sannan haɗa dabbobi ya halatta ya halatta inda aka kiyaye zalunci inda aka kiyaye zalunci inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan waliya na'jatun wahida fa wa azzani أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ila إلى wa inna كثيرا Minal al-khulata kun ko wa kasiran min al-khulata khulata kaga jami ne na kuma me aka ambata in hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja kenan abinda muke nufi a khulata anan shine haɗa dabbobi kuna jina da ke ko idan aka haɗa dabbobi ya zakkarsu za ta kasance ɗaya sannan kafin a kai ga zakkan ma da me da me ake lura da su akan cewar dabbobin a haɗe suke duk da kasan lamban naka na san nawa ka naka ɗari da ɗaya ne ni ma na san nawa ɗari da ɗaya ne ku lura da ke ko to yanzu ya za a yi a gane cewar dabbobin a haɗe suke wani irin ma'auni shari'a ta sa da da su ake aunawa a tabbatar da dabbobinku a haɗe suke saboda haka ba a raba su in an zo karɓar sadaka in an zo karɓar zakka haka kuma a ce dabbobin ku a raba suke ba a haɗa su idan an zo karɓar zakka me da me ake la'akari da su a wannan lokaci sannan sai mu zo mu yi maganar su zakkar ta alkhulata ya take wadih a bayyana take cewar kai a karan kanka idan kana da awaki arba'in zakasa nawa ce ɗaya idan na da awaki arba'in zakasa nawa ne ɗaya idan wane yana da awaki arba'in zakasa nawa ne ɗaya kaga yanzu arba'in mun samu nawa kenan uku awaki nawa kenan eh awaki 120 zakasa nawa awaki uku saboda naka arba'in ne nawa arba'in ne nashi arba'in ne to a yaushe ne za a ce hukuncinsu a haɗe suke sauraka tun da haɗe suke za a ba da zakarsu ne kamar zakar mutum guda 140 ɗin sai a ba da zakar nawa ɗaya ina fatan kun fahimci magana ta da kyau ko eh 120 ɗin na maimakon a ba da zakar guda uku sai a ba da zakar guda ɗaya saboda a haɗe suke gaba ɗaya an zo an kirga 120 kuma dabbobi awaki tun daga 40 har zuwa 101 abin 120 duk kwaya ɗaya ɗaya ake bayarwa kuna jina da ke hoto ya za a fahimci cewar a haɗe suke saboda aka sai a fitar da zakar dabba ɗaya kamar na mutum ɗaya ne ba dabbobi guda uku ba kun da kyau ko kuma ya za a ce ina da akwai ɗari da ɗaya kana da akuyoyi ɗari da ɗaya nau kenan eh ɗari biyu da biyu ko wani shi ma yana da ashirin da ɗaya yana da ɗari da ɗaya nau kenan ɗari uku da uku in an zo karɓar zaka kuma a karɓi guda hudu in an zo karɓar zaka a karɓi guda hudu saboda ai daga in suka wuce ɗari uku to fi kulli mi'a sha kun da ke koto duk kaga wannan shine hukunce hukuncen alkhulata idan aka hada dabbobi suka hadu to yanzu dai ma'auni na farko tunda mun gane me ake yi da hadawar ya ake gane cewar dabbobin a hada suke saboda ka za a bada zakar su kamar zakar dabbobin mutum daya ko kuma a ware suke saboda haka kowa zai fitar da zakar shi da karan kansa sannan wani irin hukunce hukunce ne suke biyu baya قال رحمه الله باب صدقة الخلطاء باب زي بيان زكاة توأدا دسك هذا قال يحيى قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه قال يحيى yahya ibn yahya al-laifi wanda ya rasu a shekara ta 234 ya ce ƙala malikun imamu malik ibn anas imamu al'imma imamu darul hijira alimul madina wa muftil haramain ya ce fil khalitain dangane da mutane biyu da suka hada dabbobinsu ya za a yi magane mutane biyu dabbobinsu a hada suke ko mutane uku dabbobinsu a haɗe suke kuna jina da ke ko wani irin ma'auni shari'a ta sa wanda yake da su ake gane dabbobin a haɗe suke in kuma aka rasa dabbobin a ware suke shine ya ce idza kanar ra'i wahidan idan makiyayin ya zama mutum ɗaya ne kuna ji da kyau idan makiyayin ya zama kun shuru mutum ɗaya Walfahalu wahidan hakan nan kuma bujumin da yake barbara guda ɗaya ne no kenan wal wahidan hakan nan wurin kwanan dabbobin ya zama guda ɗaya ne no kenan uku waddalu wahidan hakan nan kwami da ake zuba ma dabbobin ruwa su sha ya zama ɗaya no kenan farrajulani khalitan a nan sai mu ce waɗannan mutane biyu sun haɗa dabbobinsu waɗannan mutane biyu sun haɗa dabbobinsu wa in arafa kullu wahidin minhu mamala ko da kowane ɗaya daga cikinsu zai iya ware dabbobinsa ya san dabbobinsa suna haɗe amma zai ce da za a ce da shi zai ce da da kaza da kaza da kaza na shi ne amma da kaza da kaza da kaza na wane ne shine wa in kana wa in arafa kullu wahidin minhu ma malahu min mali sahibi ko da kowane ɗaya daga cikinsu zai iya ware dabbobinsu a nan su ne abin da ake amsa da sunan khalitain mu sake maimaito abubuwa ɗin iza kanar ra'i wahidan idan makiyayin ya zama mutum ɗaya ne jinsinsa ɗaya ne kuna jina da ke ku idan makiyayi ya zama guda ɗaya ne ba wanda ke maka kiwo daban wanda ke min kiwo daban ba haka idan mai maka kiwo daban mai min kiwo daban a nan an rasa shari'i na farko a rasa na farko to a manyan zamana wanda ike mana kiwo gaba daya an ce wahidan abin da ake nufi da wahidan jinsi guda ne ko da wane muka ce ya mana kiwo shi wane din yana da abokanan shi guda biyu da idan ɗaya ya samu aiki tare ake haduwa a yi duka kullura da ke ko so yana da abokan ko shi yana da 'ya'ya kullura da ke ko yana da 'ya'ya guda biyu guda uku su suke taruwa suke yin kiwon a nan dai mu a wurin mu makiyayin guda nawa ne tunda a su din su biyu ko su uku da suke kiwon ba su ware sun ce da kai da kai ku kiwata na wane da wane da wane su kiwata na wane ba so da muka same shi muka ce mana da dabbobi zai mana kiwo sai ce to shi kenan kuna jina da ke ko saboda haka yanzu makiyayi mutum nawa ne ɗaya idan ya zama na makiyayi ɗaya ne ba wai wanda ke maka kiwo daban wanda ke min kiwo daban ba a'a mutum guda ne yake mana kiwon dabbobin shin mumu biyu ne ko mumu uku ne ko ma dai mu nawa ne idan wanda yake kiwon ya zama mutum ɗaya ne na farko kenan wal fa'alu wahidan ya zama na dabbar da take barbara ɗaya ce kullum da ke ko ɗaya ce kamar ya ɗaya ce tare suke tafiya tare suke dawowa sai zamana wanda ke ɓangaren dabbobinka dabbobin da suke ɓangaren naka zai iya yin kiwo na ɓangaren zai iya yin barbara ga dabbobin ɓangaren dan uwanka saɓanin inda ba rigar su ɗaya ba za ga ba haka ake yi ba ko da sa zai shigo ko rago zai shigo sai ga ana ana kore shi ana ware shi kullum da ke ko amma yanzu kasancewar a cakuɗa suke an haɗa su sai zama na ma na wani yana barbara a na wani ko ta wani ita ake ma barbara sai zama na alfahalu inda gaza an ci alfahalu to ana nufin namijin dabba kullum ko namijin dabba kako kosashe kenan isa kake ji ana cewa fuhulu shuhara shu'ara wani littafi za ka gan su gogaggun mawaka wannan 'yan adab sun san shi walmurahu wahidan wurin kwana idan suka je kiwo suka dawo inda suke kwana guda ɗaya ne kuna ji da kyau inda suke kwana guda ɗaya ne to a fannin wajen walmorahu wahidan sun malami sun kara juna sani wasu suka ce abinda ake nufi almorahu wahid almorah shine inda suke kwana kuna ji na da kyau fasara ta nau kenan ta ɗaya wasu suka ce a'a inda ake haɗuwa kafa a tafi kiwo eh kasan dabbobin akwai inda suke kwana akwai kuma inda kowa a gidan shi suke kwana amma akwai inda suke haduwa in an haɗa a nan ne sai a tafi kiwo za ga kowace dabba an koro ta daga gidanta tana zuwa daidai wurin sai ta tsaya eh? <laughs> su aikin su kenan a sako kawai so da sun zo wurin sai su taru su taru in suka taru sai su wuce ina fata ku ci magana kun ga malamai sun kara juna sani akan almarahu shin almarahu shine inda ake daure su su kwana ko ko almarahu shine inda suke haduwa kafin su tafi makiyaya wadalu wahidan guga da ake ɗebo ruwa a basu su sha ko kuma kwami da ake zuba musu ruwa kun gane kwami wanda ya ɗanyi harkar dabbobi ya san kwami da ake zubawa ayin ka lura da kyau in aka je bayi ma'ana ba da ruwan sha kun lura da kyau ba bayi na mutane ba bayi inda ake baiwa dabbobi ruwa su sha kun lura da kyau ko ah, da yake cewa ah, abin nan da suka ga wala mawara da ma'amadi yana waje da ali ta mina nasu ya sukuna waje da min duni mamar ake ne ta fudan ga kowane mutum yana tsara dabbobinsa ne sai na wane sun sha sun wuce sai shi mai ya koro nashi kullura hatta nashi din ma in suna da yawa za ga kaɗan kaɗan yake koro su sai idan sun sha sun sha sun wuce sai wasu su sha to kaga har idan aka ce mashayar guda ɗaya ce kaga ya nuna dabbobin nashi kamar guda ɗaya ne makiyayin da yake kiwon su ɗaya ne kuna jina da ke ko inda suke kwana ɗaya ne ko inda suke taruwa a tafi kiwo ɗaya ne ko kuma makiyayar ma gaba ɗayanta ɗaya ce saboda aika ga makiyaya wani yana kamfatan nashi ne ce nan shine inda dabbobin za su kiwo sai zama makiyayar guda ɗaya ce haka duk wani yana alamta maka dabbobin ɗaya ne duk wannan in ba wanda kaiwa bayani ba ko ba wanda ya sani ba ba zai ce dabbobin na mutane daban-daban ba ne in dai makiyayinsu ya zama ɗaya mana jina da kyau ko wurin kiwon ya zama ɗaya ko wurin gwanonsu ya zama ɗaya ko inda suke taruwa kafa a tafi kiwo ya zama ɗaya ko ya zama inda za a ba su ruwan ya zama ɗaya mutu uku ne suke kiwon sai ya zama na biyu su suke tsara dabbobin ɗaya ya gangara shi ke ɗebo ruwa ya zuba musu akwami shi ke ɗebo ruwa ya zuba musu akwami na sama sai dai gangaro da guda goma ko guda ashirin idan sun sha sai a hayar da suna sai a sake gangaro da wasu kuma lokacin gangaro nan ba wace ake na wani su fara gangara ba a kawai gangaro da guda goma ake yi to duk kaga wani yana alafta dabbobin ɗaya ne saboda kan an tashi ba da zakka sai a zakkar mutum ɗaya kuna ji da kyau ko ala waddalu wahidan kun kun fahimci dai abin da nake kokarin fassara din addalu ko ta zama guga wacce ake ɗebowa daga rijiya a baya ko ta zama kwami inda ake zuba musu su sha to a nan farrajulani khalitan yanzu mutane biyu in su biyu ne suka hada dabbobin sunansu su waɗanda suka hada wa in arafa kullu wahid minhuma malahu min mali sahibi ko da kowane ɗayan ya san dabbobinsa idan aka ware idan ya ware su ko da kowannen in ya ga ya sani amma dai in bi a wannan zubin suke tafiya to sunansu su al-khalitan yanzu mun san ake nufi قال مالك رحمه الله والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك duk wanda suka hada waɗannan abubuwan da muka ambata amma shi ba zai iya ware dabbobinsa ba abokinsa ma ba zai iya ware dabbobinsa ba to sunan waɗannan ba sharikan ba sunansu ba khalitan ba sunansu sharik kamfani ne yanzu yanzu sun zama kamfani kuma zakkarsu kuma za ta shiga wani bangaren daban kwadaje na da ke ko zakar su yin sun zama kamfani ne ba sun zama khalitan ba su waye khalitan wanda kowa zai iya ware nashi kowa zai iya ware nashi su ne khalitan alƙawdi abdul wahab a cikin littafinsa a talqin kullum da ke ko cikin littafinsa a talqin ya rasu shekara ta 422 shekara ta 422 da ashirin da biyu yana da shekara dubu da eh dubu da nawa a ah, dubu da goma sha alƙawar abdulwahab ya ce fasulun shuruɗu lukulta shuruɗu alukulta sharuɗa na hada dabbobi wannan magana da muke ko yake cewa walil khultati fil mashiyati ta'thirun fil saka hada dabbobi da ka gani hada dabbobi ayi kiwo a wannan bayani yana da tasiri wurin fitar da zakka yana da tasiri wurin fitar da zakka in aka ce tasiri wurin fitar da zakka ɗaya abubuwa guda uku ko ya zama takhfif ko ya zama taskil ko ya zama musawa takhfif shine sauƙaƙawa ta wani ɓangaren taskil wani bangaren kuma ga ya zo da nauyi musawa wani lokacin kuma ga ya zama daidai wa daida kaga ya nuna lalle ilalla eh, hadawa tana da me tana da tasiri dan ba ta da tasiri da ba a yi bayaninta a babin zakka ba da za a bayani ta ne a babul ijara da za ka ga an yi ta ne a babul ijara babun kodogo kuna ji da ke ko a babun kodogo shin mutane uku hudu suka hada dabbobi suka bayar ya za a biya makiyayi kaga wannan babun ijara kenan ya za a biya shi amma yanzu a babun zakka ne kaga ya za a fitar da zakkansu yace wal khultati fil mashiyati ta'thirun fi zakka yace hada dabbobi yana da matukar tasiri a zakka wa ta'thiruha huwa an al malikaini tasirin da kuwa sune masu masu zakkar guda biyu mamallakan dabbobin guda biyu za ka ce da kanka wanda suke mallakar dabbobin guda biyu zakiya ne zakatul malikil wahid za su yi zakka zakka na mai mallakar dabbobi daya ga su dai su biyu ne ko su uku ne suke mallakar dabbobin to amma kuma sun tahi zakkar za su yi zakka kamar wanda ke mallake da dabbobi guda kamar mai mutum ɗaya ne yake tare da su idza kana likulli wahidin nisabun kamil sharadi idan kowannen sai yana da cikakken nisabi idan kowannen su yana da cikakken nisabi ikhtalata sai suka hada fi jami'il hauli haduwar ta zo ne a dukkan shekara kullum da ke da suka hada an tafa irin wannan hadin da muka yi magana a mota na tsawon shekara ne au fi ba'dhi ko kuma wani sashin shekara idza baqaya ya khulta idan dabbobin suka ci gaba da zama a hade ila akhirih har zuwa lokacin da za a zo a karbi zakka a wannan lokaci ne za su fita da zakata alkhulta ya zakata ke cewa wasifatu ta'siruha sifa yadda zakata take da tasiri inji alqadi abdul wahhab an yakuna lil sunaini 80 sha likul wahidin 40 ya zamana cewar mutane biyu suna da awaki 80 kowanne ɗayansu yana da 40 40 kowanne ɗayansu yana da guda arba'in. fa ya khudhu sa'i min shatan shatain to kaga anan wanda ya zo karɓar zakka inda a wari suke kowa zai bada nawa ɗaiɗai wayan kanat mi'atu wa ishirina wa ishirina lissalas in kuma awaki ɗari da ashirin ne na mutum uku kullum da ke ko na mutum uku arba'in arba'in kenan fasalasu shiyahin a nan in kun lura da ke su a lokacin da ba su haɗa ba kowa zai bada awaki nawa ɗaya su zama awaki nau kenan awaki uku kenan ko awaki uku sai alƙawafi abdullahi ya ce haza iza kano muftarikai ko muftariqin wannan in sun kasance arabi in sun kasance arabi haka zakat take mutum biyu suna da awaki tamanin kowane yana da ashirin ashirin a yana da arba'in arba'in su biyu in araba ne kowa zai bada ɗaiɗai mutane uku suna da awaki 120 arba'in arba'in in a rarraba ne kowa zai bada ɗaiɗai kaga an samu awaki uku kenan to yanzu wa in ikhtalatu in suka hada su biyun nan ko su uku kuna jina da kyau ko suka hada awakin gaba ɗaya. daya da an samani na wahida shatan wahida a awaki 80 fa kwaya ɗaya za a karba tunda yanzu a haɗe suke kuma mun ce idan haɗe suke za a fitar da zakka ta kamar mallakar mutum guda waka zalika anil mi'ati wal 20 hakan nan kuma idan suna da awaki 120 ne awaki 120 a waɗannan abubuwan da muka ambada na mota makiyayi guda ɗaya wurin kiwon guda ɗaya inda suke rijiyar da suke shan ruwa guda ma'ana abin nan gugar da ake ɗiban ruwa ko kuma kwami da ake zuba musu ruwa guda ɗaya inda ake ɗaure su bayan sun dawo guda ɗaya to anan awaki 120 na mutum uku kuna jina da ke ko idan an zo karɓar zakka za a ba karɓar zakkar mutum ɗaya ne to ko in mutum ɗaya yana da mallakar awaki 80 no zai fitar ɗaya in yana da awaki 120 no zai fitar ɗaya to haka su ma guda uku na za su fitar da ɗaya ne kun ga tana tasiri ko saboda sun hada wannan kaga ta bangaren sauki kenan wa kazalika an al-mi'at wal 20 wa ta'thiruha fi hadhain al-mawdi'ain at-takhfif saukin su a wannan wuri shine at-takhfif saukakawa wa qad tu'athiru ta takan zo kuma da nauyi wa huwa an yakuna lil ithnaini mi'ata wa sha shine mutane biyu su zama suna da awaki 201 fa yu'khadhu minha thalathu shiyahi a wannan lokaci za a karba awaki guda uku ne za a karba awaki guda uku ne suna da saboda suna da 200 da nawa 200 da daya kuma da maka ga in ya wuce haka duk kowane 200 kowace 100 daya kowace 100 kaga su biyu suna da 200 da daya a haɗe suke za a fitar da zakar mutum guda ma'ana zakar mutum guda mamallaki ne guda haka awaki nawa kenan uku ta da inda sun raba inda sun raba kullura kowanne sai yana da ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya awaki ɗaya za su bayar hakan haɗa nawa za su bayar biyu haka alƙawar abdulwahab yi wannan bayani a cikin attalƙi malik ibn anas ya ci gaba duk za mu samu waɗannan bayanai a cikin muwatta amma dai wannan ya jeranto mana su ne da za mu fahimta su na'am قال مالك رحمه الله ولا تجب السرقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه السرقة وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاه فصاعدا وللآخر أقل من أربعين شاه كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاء ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدق من ذلك صدقة فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية قال مالك رحمه الله على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها قال مالك إمام مالك ابن أنس يجي ولا تجب الصدقة على الخليطين zakka زما واجبي akan waɗanda suka haɗa dabbobinsu don a yi musu kiwo tare akan bayanan da suka gabata. Kwana ji da kyau? hatta ya kuna likulli wahidin minhuma har sai kowanne ɗaya daga cikinsu su su biyun da suka haɗa dabbobinsu ko su su ukun da suka haɗa har sai ya kasance kowanne ɗaya daga cikinsu yana da mata jibu fi sadaka abinda zakka ta hau kai ma'ana yana da nisabi kenan yana da nisabi kenan kenan idan mutum biyu ne ɗaya yana da nisabi ɗaya bai da nisabi wa zai fitar da zakka mai nisabi wanda nashi ba su kai nisabi ba sai a tara na gaba kun lura wa tafsiru zalik bayanin wannan wannan ka'idar cewar wala jibu sarakatu alal khalitaini hatta kuna li kulli wahidin minhuma ma ta jibu fi saraka har sai kowannen yana da abinda ya kai zakka bayanin wannan formula wannan formula din shine wa tafsiru zalik bayanin haka annahu yadda al'amarin yake iza kana li ahadil khaliqaini 40 sha idan ɗayan mutane biyu da suka hada dabbobinsu ɗaya yana da dabbobi 40 fasa'ida zuwa sama ya kai zaka ko bai kai ba walil akhari ɗayan kuma aqallu min 40 sha yana da abin da bai kai 40 ba nau kenan dabbobin 60 ne ɗaya yana da 40 ɗaya yana da ashirin. kun gane ɗaya yana da arba'in ɗaya yana da ashirin kaga bai kai zakka ba ko kuma ɗaya yana da arba'in ɗaya yana da talatin da tara kaga ɗari da saba'in da wannan ɗari da tamanin da tara kenan ko ɗari da saba'in da tara ɗari da saba'in da tara ɗaya yana da arba'in ɗaya yana da talatin da tara saba'in da tara kenan ko na saba'in da tara ɗaya yana da arba'in yana da talatin da tara kaga saba'in da tara kenan to haka yanzu zai fitar da zakka mai arba'in mai talatin da tara ba zai fitar da zakka ba sai dai a tara a gaba shi shine walil akhari aqallu min na sha ɗayan yana da ƙasa da arba'in talatin da tara kuwa ƙasa da arba'in ce ƙala maliku rahimahullah kanat sadaqatu to yanzu zakka ta kasance alal ladzi lahu arba'una sha akan waɗanda yake yana da arba'in wanda ke da 39 38 37 duk ba shi da zakka zalika sadaqa babu zakka akan wanda yake da ƙasa da 40 mai 39 kuwa ƙasa da 40 ne maliku rahimahullah fa kana li kulli wahidin minhuma an kowane ɗaya daga cikin su masu dabbobin ya kasance yana da mata jibu fihi sadaka abinda ya zama wajibi a fitan mai da zakka mana yana da nisabi kenan domin nisabi ai shine abin da ya zama wajibi a fitar mai da zakka muna ji da ke ko idan kowannen yana da abin ya kai a fitar mai da zakka ya mallaka jumi'a fi sadaka anan idan aka zo zakka sai a hada idan aka zo zakka sai a hada wa wajabatu sadakatu alaihi ma jami'a a yanzu zakat ta zama wajibi a kansu baki daya kun gane wannan misali fa'in kana li'ahadi ma alfu sha idan ɗayansu yana da awaki dubu eh ba da ana ta da misali ba sai ko kamar na abin nan kun je nasu malik idan ɗaya yana da dabbobi dubu au aqallu min zale ko ƙasa da dubu kun ga wannan mimma ta jibu fi sadaka yana dai da abin da ya kai zakka tunda ya ce aqallu min zalik kasa da dubu to kaga 39 ai kasa da dubu ce kun lura 39 ai kasa da dubu ce shi sa malik ya ce sai malik ibn anas ya ce mimma ta jibu fi sadaka yana da kasa dubu da dubu na abin da ya kai a mai zakka na abin da ya kai a mai zakka dan kada wani ya ce to ai 29 ma kasa da dubu ne kenan za a fitar mai da zakka sai malai ya ce mimma tajibu fihi as-sadaqa kasa da dubu dai na abin da ya kai a mai zakka ma'ana na abin da ya kai nisabi walil akhari 40 sha dayan kuma yana da dabbobi 40 dan kai wani yana da dubu wani yana da 40 au aksar ko yana da sama da 40 ta fannin na ilimi kenan dubu ko ƙasa da haka arba'in ko sama da haka kullum da eh fahuma khalitan to yanzu a nan sunansu khalitan sunansu khalitan ya za a fitar da zakka ya tara danil fatula bainahuma bisawiya za su daidaita abin da ya fi ya tara dani za su tattauna su fitar da abin da ya fi alfatula abin da ya fi bai ma na tsakaninsu bi sauya daidai wannan yana da dubu wannan yana da arba'in ala adadi adadi amwalihima gwargwadon dabbobinsu alal alfi bi hissatiha mai dubu zai fitar da kasansa in an zo lissafi wa alal arba'in bi hissatiha haka nan mai arba'in zai fitar da zakka in an zo lissafi in an zo lissafin dabbar da aka cire ba in an zo lissafin fitar da zakka ba yanzu shi da ya zo karɓar zakka dubu ɗaya da arba'in dabbobi nawa za a karba eh, goma goma za a bayar eh, akwai arba'in to haka idan aka karbi aka karbi in aka karbi goma sha daya in aka karbi goma sha daya wata ya za a raba waye mai goma waye mai daya <laughs> kaga ba za ka ce ai tun da dabbobin haɗe suke kuma wurinsu daya in an zo tun da an fitar da adadinsu kaza haka in an zo kuma a raba ai kaga an kwantar da mai da mai arba'in abin da ya shafi wannan saboda wannan sharuɗan da suka hau ya hau kai kamar ya tun da shi yanzu mai arba'in ɗin wannan kashi ɗaya kawai ya fita eh. a halin suna hadari eh to ai kaga nawaye suka fi yawa to tunda na mai dubu suka fi yawa in aka zo lissafin dabbobin da za a fitar nashi za a ficira da yawa duk da suna haɗe ba za a ce tunda an karɓi adadi kaza a raba adadin tsakaninmu ba a ga mai dubu sai ya kwantar da mai arba'in kullum <laughs> na eh ba za a iya bambance kowanne ba to a kaga kaga yanzu mu tantance na khulafa tun tukuna duk da haƙe wannan tambayar ka ka fahimce su ne kenan kun lura da kyau ko to in aka zo shi sa ya ce tara danil fadla bainahuma bis sauya ala qadari adadi amwalihima ku lura gwargwadon dabbobinsu alal alfi bi hissatiha mai dubu a dubu nawa za a cire mai wa alal arba'ina bi hissatiha domin in aka ce yanzu an karɓa dabbobi kaza to tun da an karɓa kuma kaga dabbobi a haɗe suke sai mu raba adadinsu kaga sai a kwantar da mai kaɗan قال مالك رحمه الله الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في السرقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه السرقة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاء إذا بلغت أربعين شاة شاة lura da kyau kun gane wasu nan idza balagat 40 shatan shatun haka ake karanta domin 40 shatan tamiz ne na 40 40 in ta kai 40 40 me shatan awaki 40 zakasu shatun ar kuya ɗaya shi sa kaga shatan shatun kowanne matsayinsu ɗaya al'irabi ƙala malik rahimahullah imam malik ibn anas ya ce alhalitani fil ibli hada dabbobi na hada ah, raƙuma a wurin kiwo hada raƙuma bi manzilatul khalitain fil ghanam hukuncin su kamar hukuncin hada dabbobi ne awaki ne hakan nan shanu kenan wannan bayanin da muka yi na almawashi awaki na almashi na awaki dinnan da muka yi a sha kuna ji da kyau ko haka hukuncin zai yi inda raƙuma ne haka hukuncin zai yi inda shanu ne lura da kyau ko kenan shanu su ma ana yin khalid raƙuma ana yin khalid awaki ana yin khalid ma'ana ana haɗawa yajtami'ani fi sadaqati jami'a da suka hadu a wurin ba da zakka gaba daya idza kana li kulli wahid minhum ma tajibu fi sadaqa idan kowannen su ya mallaki abin da yake zakka kullun ku lura da kyau ku lura da kyau in aka zo fitar da ana ta ce mana kowanne ya mallaki abin da ya kai zakka kowanne ya mallaki abin da ya kai zakka kenan in bai mallaki abin da ya kai zakka ba shi a karan kansa bai da zakka amma abokin haɗawarsa zai fitar da zakka in ya nashi ya kai zakka na awaki ne ko shanu ko raƙuma eh eh ya sun hada da wani na wani 29 na shi goma sha shida nau kenan eh 45 bai kai zakka ba kenan kawo kowanne bai mallaki abin da ya kai zakka ba babu zakka kenan ta wannan waje kwarai kuwa ta wannan wajihin ta wannan wajihin babu zakka saboda kowanne bai mallaki abin da ya kai 40 eh kowanne bai mallaki abin da ya kai zakka ba to amma kuma ya za shi a sa'i ya gane haka wanda ya zo karban zakka mu dai zahiri mun ga arba'in eh haka za a dawo zakar kamfani ke ko ba zakar ba zakar khalid ba sai zama zakar sharika zakar sharika kawai zahiri kaza ne kuma na mutum kaza ne zahirinsa kaza ne kamfanin ya mallaki abu kaza kullum da ke ko watakila mu samu yi bayani ko a darussa gaba zaka kamfani na dabbobi haka kun ga magana da yi bai kai zaka ba kowanne bai mallaki abin da ya kai zakka ba amma adadinsu kuma sun kai zaka adadin ya kai zaka amma kowane bai mallaki abin da ya kai zakka ba kuma malik ibn anas rahimahullah yana jaddada idza kana li kulli wahidin kaga kowanne daya shi a karan kansa yana da ma tajibu fihi sadaqa abin da ya kai zakka kenan idan kowannen su ba shi da abin da ya kai zakka kowa ya mallaki dubu awaki 25 biyar ne hamsin ne amma kowannensu su bai mallaki abin da ya kai zakka ba raƙuma ne kowa ya mallaki uku uku shida amma kowanne bai mallaki abin da ya kai zakka ba amma a zahir gaba ɗaya su ga su gudano ne su a shida sun kai zakka kun gane ku amma kuma kowannen su bai mallaki tunda kowanne uku uku ya mallaka wannan kenan awaki ah, shanu ne kowanne yana da sha biyar biyar talatin wanda ji da ke ku amma a talatin sun kai zakka amma a kowannensu kuma bai kai bai mallaki abin da ya kai zakka ba قال مالك قال wa رحمه abin da ya sa maka maka wannan in ji malik ibn anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna hamsi zaudi min al babu zakka a raƙuman da ba kai biyar ba babu zakka a raƙuman da ba kai biyar ba shi ya sa muka ce kowannen ku sai in ya mallaki abin da ya kai zakka zai fitar da zakka wani salam ya ce babu zakka daga raƙuman da ba kai biyar ba alhalin kai uku ka mallaka shi ma wancan uku ya mallaka uku kuma bata kai biyar ba kuna ji yana da ke ko to tun da ukun da ka laka bai kai biyar ba ukun da wani ya laka bai kai biyar ba yanzu in aka ce ka fitar da zaka zakan nawa zaka fitar zaka fitar da zaka na abin da shari'a bata dora maka ba tun annabi sallallahu ta'ala sallam cewa ai laysa fi ma duna khamsi zawdi min al-ibli sadaqa saboda kai yanzu awaki kuma uku ka mallaka shi ma wancan kuma uku ya mallaka to ya kowa ya mallaki abin da bai kai zakka ba kaga kenan babu zakka a kansa wa umar ibn khattab kuma umar ibn ya ce fi sa'imatil ghanami idza balagat 40 shatan sha hakan na fi sa'imatil ghanam dabbobi da ake kora su su tafi kiwo idza kanat 40 shatan in sun kasance dabbobi 40 shatun to dabba ɗaya ce akwai a ɗaya ce sakka in sun kai to in eh? babu zakka ka mallaki dabbobi awaki 25 na mallaki 25 sai muka hada suke kiwo kaga a zahiri an ga ido guda nawa ne hamsin guda hamsin ne to amma kuma mallakar kowa da kafin abu ya zama zakka sai ya zama mallaka sai ya zama na kana da mallaka to yanzu kowanne mu bai mallaki nishabi ba kowanne bai mallaki nishabi ba yasa malik ibn anas ya kawo wancan hadisi ya goya shi da kitabu umar kusan na yi magana da kukan cewar kowa zai haddace kitabu umar nan kun lura da kyau in mun karanta mun karanta sai ka ji malik ya yanko daga ciki isa ga tashin fari ya karanto mana kitabu umar ɗin domin a kan shi ake gina hukuncin zakar dabbobi وقال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك مالك يحيى ابن ce malik مالك ce wannan bayanin shine abin da ya kwanta mu shine abin da ya kwanta قال مالك رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة إن أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي duk bayana cikin kitabu umar ba ba zai karanta mana gaban shi da ka amin yi da ku za ku haddace lahasin ka haddace kitabu umar dole ne ka haddace kitabu umar shafi ɗaya ne fa na wani ma shafi ɗaya na kuma bai kai shafi ɗaya arama arama ai ya cewa za a yi ko rubu su muni bai kai ba arama an yi sare shi a karatu ne kulwar da ke ku ai an yi sare shi da Allah ta'ala ce wala kadai sanar qur'ana lizikr halmin mutakir ai shine shine ginshikin karatu gaba daya kullum da ke ko za ga karatu addinin musulunci muddin ka abu da yana da sauki gaggawa ce kawai ba a so yana da sauki kuna jina da kyau kitabu umar gobe zan fara karba hadda kun yi shiru tun yaushe muka fara karatunsa mun jama fa da fara karatun eh tun ga watan muharram babu ma ja fil kans daga nan muka zo muka shiga tsagi na biyu na karatunmu na ranar tara ga wata muka shiga kitabu umar ranar ashura muka kammala kitabu umar har muka shiga zakar dabbobi saboda haka za ga daga lokacin zuwa yau akwai yawa kwanakin hasan fi goma lazim kowa ya haddace kitabu umar dole kowa ya haddace kitabu umar kuna jana da kyau ko executive director ne kowa ya haddace kitabu umar yaushe zan fara karba hadda sati mai zuwa wallahi ba da sa Allah ya sare mana baki da قال مالك رحمه الله وقال عمر بن الخطاب عمر ابن الخطاب ياتي لا يجمع باء هداوا باء هدا بين مفترق tsakanin abin da ke rabe dabbobin da suke rabe kowa da nashi to ba a haɗa su wala farrako hakan nan ba a raba bayan mujtami'in tsakanin dabbobin da suke a haɗe dabbobi da suke a haɗe ba a raba su dabbobin da suke a rabe ba a haɗa su khashiyata saraka don jin tsoron saraka don jin tsoron zakka haka malik ibn haka umar ya faɗa ko a kitabu umar duk da kitab umar marfu ne annahu malik ibn anas ya ce shi umar inna ma yi ani bi zalik abin da yake nufi da haka ashabal mawashi mutanen da suke da dabbobi almawashi dabbobi mutanen da suke da dabbobi in aka ce dabbobi ya shafi raƙuma da shanu da awaki amma idan aka ce awaki to bai shafi raƙuma da shanu ba kuna ji da kyau ku yi sa ga almawashi ka dinga lura da in aka zo almawashi ana nufin dabbobi in aka ce sha ana nufin akuya ko tinkiya sai mu dinga kokarin kiyaye lafuzza din abin da ake nufi da wannan ashabul mawashi waɗanda suke da dabbobi waɗanda suke da raƙuma ko shanu ko awaki yanzu menene fassarar la yujma'u baina muftariqin wa mu ci baina mujtami'in ina fatan kuna jina da kyau qala malik rahimahullah wa tafsiru qawli bayanin malik ibn anas bayanin umar da ya ce la yujma'u bayna muftariqin ba shi bane ya ce to bayaninsa wa tafsiru zalik an ce tafsir shine bayan a tafsiru albayan wala itunaka bi masalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira wa ahsana tafsir mafi kyawun bayani kenan wa tafsiru zalik bayanin wannan magana ta Umar ibn Khattab an ya kuna nafaru salasa shine a samu mutane uku an ya a nafaru a salasa a samu mutane uku allazina ya kuna likulli wahidin minhum arba'una sha kowanne mutum daya yana da awaki arba'in. ya mallaki awaki arba'in su su uku awaki nawa kenan 120 kada wajabat ala kulli wahidin minhum sai ya zama ya zama wajibi zakka ta zama wajibi akan kowane ɗaya daga cikin su fi ghanamihi sadaqa a zakkarsa shi shi kar a dabbobinsa shi shi kadai zakka ta zama wajibi a kansa wannan ji da kyau fa idza adallahumul musaddiq idan mai karbar sadaka ya zo su su uku nan kowa inda yake sa daban kowa inda yake sa daban inda yake harkokinsa daban amma idan mai karbar zakka ya zo shine fa idza adallahumul musaddiqu idan mai karban zakka ya zo jama'uha sai su tara sai su tara sai a nuna ai alkhalit ne sai su nuna mai karban zakar khalit ne na mutum guda ne duka to idan na mutum guda ne no za a karba guda daya eh guda daya li'alla ya kuna alayhim fiha illa shatun wahida domin ya zama na kada ba za a karɓi wata zakka a wurinsu ba sai kwaya ɗaya idan aka karɓi kwaya ɗaya kuma haga su su taru su a ware a biya ta shi kenan maimakon su bada guda uku sun bada guda ɗaya mutane mutane wai don a kauce ma saraka a kauce ma yawan zakka fanuhu an zalik sai aka hana mutane yin wannan wannan mummunar ɗabi'a ce ba ta da kyau ba ta da kyau wannan shine tafsirin layu juma'u bayana muftarikin ba a hada abubuwan da suke rabe a ga waɗannan araba suke kowa da nashi kuma kowa arba'in arba'in yake to amma da ya ji karatu ya fahimci haka to idan za a zo sai su hada in suka hada sai a ci ai na mutum ɗaya ne kuma awaki na mutum ɗaya tun daga tun daga eh, me da suna tun daga arba'in har zuwa ɗari da ashirin duk akwai a ɗaya ake bayarwa wa tafsiru qawli bayanin da ya ce wala yufarraqu bayna mujtami'in wala yufarraqu ba a rabewa bayna mujtami'in tsakanin wanda suke haɗe dabbobin da suke haɗe ba a ware su kuna ji da ke ko an yakuna al ne mun karanta shi ai ban maja bakin ba ko qala malik rahimahullah wa tafsiru wala yujma'u بين ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما شات شات يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما ولم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية السرقة وتفسير قولي بيان سديتي ولا يفرق بين مجتمع باء ربع وسكان دبوب دستي أحدي أن الخليطين للي ما سدبوبي بيو ma'ana mutane biyu da suka hada dabbobinsu mutane biyu da suka hada dabbobinsu ya kunu li kulli wahidin min ma mi'atu shatin wa sha kowannensu ya mallaki awaki ɗari da ɗaya kowanne ya mallaki awaki ɗari da ɗaya su su biyu nawa kenan kun yi shiru ɗari biyu da biyu kun lura da kyau ko khalitaini kenan khalitaini kenan kaga a haɗe suke faya kunu alaihi ma fiha salatu shiyahi nan in an zo karɓar zakka za a karɓi zakka nawa guda uku ɗarin farko guda ɗaya ɗari ta biyu guda ɗaya hakan nan wannan ukun har zuwa ɗari nan ma kuma guda ɗaya za a karba kuna shi da kyau fa'iza a zallahumul musaddaku idan mai karɓar zakka ya zo farraƙa gana mahuma sai su ware kowa ya ware nashi ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya no kenan za a karba sai a karba ɗaya ɗaya guda biyu kenan eh mutum ina fatan kun bai magana ta da kyau falam kun ala kulli wahid illa shatin wahida sai zama na kowannen su ba abin da zai bayar sai akuya daya maimakon uku ta dawo daya fannu hiya an zali sai aka hana haka ba a yi haka faƙi sai aka ce layu jumau bayanan muftariqin ba a raba tsakanin dabbobin da suke ba a hada dabbobin da suke a rabe wala yufarraqu haka nan ba a raba baina mujtami'in dabbobin da suke a hade khashyata sadaka wajen jin tsoron sadaka dan dai ayi mazaka wayo ba a yi wani ba a yi wani qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace fa hadha alladhi sami'tu fi zalik wannan fassara ita ce fassarar da naji daga wurin malamai ta fassarar maganar umar ibn khattab cewa la juma'u baina muftariqin wala la yufarraqu baina mujtami'in wannan ita ce fassara wadda ji da ke ku Allah ta'ala ya albarkaci karatun mu baki daya ya amfanar da mu darasi na gobe sai kuma mu tashi yadda ake kirgar dabbobin yadda ake lissafa su da me da me ake lissafawa Allah ta'ala ya kai mu na'am alaikum salam

to me ce tambayar tambaya ta ita ce a nan sun ukun tun da kowanne ya gane da kuma eh kowanne ya san nashi alfadu ne kuma a ɗaya ne da cikin guda ɗaya eh kowanne bai so a cire a cikin alfadu a'a wannan da sauki wai kowanne bai sa a cire cikin na arba'in ɗinsa ai ko da an ɗauka a naka ku uku ne za ku taru sai a mai da ita ai ai ba wai da an ɗauka a arba'in ɗinsa nashi ya dawo talatin da tara kowa nashi yana arba'in ne ai gaba ɗaya mutum uku ne a junansu ne za su haɗa kuɗinta a so makwafinta kun lura da kyau ko a mai da kuɗinta haka ake nufi ba wai kawai a nashi za a ɗauka su kuma sauran sai dai su bi lissafi ba a ba haka ba ne kuna jina da kyau ko tambaye shi ta abin nan mutane da suke da dabbobi awaki arba'in arba'in su su uku to ko da an ɗauka a arba'in ɗin wani wana jina da kyau ko sauran biyun da shi daman za a hada ne a haɗa lissafi sai su yi mai ciko kullum da kyau ko ko a so wata asa barakallahu fi ɗaya eh, bayanin ba wannan ne bayanin da na ji daga wurin malamai eh, ba wani kenan sannan ko da akwai wasu bayani to akan titi ne kullum da ke ko ba a wurin malamai ba dole ka dinga la'akari da lafuzza da malamai suke amfani da su shi labari da ka ji akan titi ko a wurin mai shayi ko a tasi kullum da ke ko duk wannan ba a ɗora da shi amma wanda ka ji a littafi a wurin malami ne ibiya maka to babu yadda za a ɗauke ka daga wannan sai an kawo maka a littafi a majalisi ba wai kawai ka ji ana bayani kawai ka ba wa alaikum salam eh ta wace fuska ah. sai an duba kuma na farko a ga academic language ya ake fada kullum academic language ya ake fada in a makaranta ne tun da ka ce tullam in a makaranta ne to sai an duba an ga ya ake faɗa don rashin bambance waɗannan abubuwan yana kawo kurakure da yawan gaske a makarantun larabci da ake da su yau za ga kuskure bawahan sai su ɗauki larabci na littafi su sa academic session wanda yake kuskure ne sosai na gano kwartun tun magana kana magana amma ka yi ka haƙura so duk wanda suke da makarantun larabci ma'ana suna yin boko an haɗa da larabci dole su sanya ake faɗan abu kaza a larabcin academic ko lura da ke ko da larabcin idara ofis ne da sauransu to wannan yana da kyau a fahimci no ya ake fara su kaga eh, wannan abin da muke aka da tun farko na ce wannan yare ne na a babin zakaya ake cewa hata a larabcin ma ga kowane da irin yadda ake faɗin shi wallahu alam eh yawa rijista langu shi eh. a wuri kaza yaren wuri kaza ne alaikum salam amin dangane da yi na abin ya eh, eh. kai a eh. kowa sai mallake ai mun yi karatu yaro karami da babba duk kowa mallaka shi eh amma eh, zai iya tasarrufi wannan hukuncinsa daban ne ai hukuncinsa daban ne kun ana magana zakka wannan nawaye shine wannan nawaye ba ga yana yanka yana yanka layya ba shi da iyalinsa duka kuma alhalin rago ɗaya ba a taruwa rago ɗaya ba a taruwa amma kuma mikidanci zai yanka rago ɗaya shi da iyalinsa duka amin kiwata sai ta kashe musu kamar babbar sallah mai zuwa sai sanya su kamar miliyan ɗaya su shekara a mun shi a'a baka ka yi tsimbire a karatun nan a wanda ka zo akwai wanda baka zo dabbobi da ake kiwata su domin a sayar a sai kanana a kiwata a sayar su suna shiga lissafin kuɗi ne a lokacin da ya zo zakar kuɗinsa sai ya kiyasta su nawa ne sai ya sanya su a zakar kuɗi da yake yi na shekara-shekara ka gane ba wai zai sa su a lissafin zakar dabbobi ba yan wato shi ne eh eh na gidan na eh nan a ah, akwai shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk